من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو تلاتة بير قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو تلاتين دأوكو كما أشرين دهدو قوة bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya a za mu tashi za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani a cikin suratul an'am yau za mu tashi aya ta hamsin da biyar insha Allah kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi tambaya ta farko wani ya ce ni dai bara nake yi a wajenka da sauran 'yan uwa amma ba ta komai ba sai ta addu'a akan Allah ya ba mu sa'ar jarabawa a wayek da neko kuma Allah ya sa mu samu admission a university Allah ya sa muna cikin yantattun bayi amin Allah ya amsa wannan addu'a Allah ya biya mu Allah ya biya mana bukatun mu baki daya wannan ma dai shi ma taimakon addu'a ne kan Allah madaukakin sarki ya yaye masa rashin lafiya da yake fama da shi Allah ya ba shi lafiya A ah, menene hukuncin ɗaukar jinin mai azumi a wajen blood test da kuma ɗaukar jini domin ƙarawa mara lafiya a ah, menene hukuncin wanda aka ɗaukarwa da kuma wanda aka ƙara masa idan duka suna yin azumi yaya matsayin azuminsu eh, ɗaukan jini waɗansu malamai suna da sun tafi akan cewa ɗaukan jini yana karya azumi sun yi ƙiyasinsa akan ƙaho kuma ƙaho fitar da jini ake to kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce aftar alhajim wal mahjum wanda ake ɗaukan jininsa wanda yake kaho da wanda ake makaho ɗin dukkaninsu azuminsu ya kare to amma wannan hadisi da'i wannan hadisi mansuhi ne an shafe hukuncinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin anas ya an ruwaito ya kaho a cikin azumi kuma ya yi izini da aikaho a cikin azumi inkarinsa na a bayanin da ya ce wato wanda ya kaho da wanda aka yi makahon duk azuminsu ya kare malamai sun yi taujihinsa ta fuska da yawa amma abin da yake mafi inganci shine hadisi ne wanda yake mansuh aka shafe hukuncinsa da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayaninsa don haka yin kaho baya kare azumi to kiyasan alaihi to abinda ku aka asa aka aza a kansa tunda shine asali na cewar wato ɗaukan jini yana karya azumi to shi ma baya karyawa don haka idan mutum ya je aka ɗauki jininsa wannan a azuminsa yana nan to sai dai wanda aka zuba ma jini din zuba jini za a yi kiyasinsa a kan cin abinci ne ko ba za a yi kiyasinsa a kan cin abinci ba tunda dai akwai abin da yake in aka sanya shi a cikin mutum shine kamar ruwan drip wannan da malaman wannan zamani da malaman malaman mu suke faɗa a wannan zamani shine kan cewa yin drip kamar ma'anar abinci ne don mutum zai iya rayuwa akan drip idan baya iya cin abinci ana sa masa ruwa a na gishiri da sukari a cikin jijiyarsa yana bin jikinsa ga baki ɗaya tamkar ana bashi abinci ne don haka drip yana karya azumi wannan shine kusan maganar malamai baki ɗaya to amma jini fa idan aka sanya ma mutum jini zai zamanto kan cewar azuminsa ya kare ko ku azumin bai kare ba tunda jini ba shi da ma'anar abinci jini ba shi da ma'anar abinci wasahih shine cewar a zuba ƙara jini a jikin mutum ba ba shi abinci bane don haka baya karya azumin sa amma mutumin da yake rashin lafiyar da har za a zuba masa jini yaushe zai ci da yin azumi yaushe zai ci da yin azumi inda har yana kai rashin lafiyar da sai an yi masa ƙarin jini an san cewar wato a yana cikin halin da yake idan bai karya azumin ba zai zamanto ma ya saba ma Allah don idan mutum ya yi azumi alhali yin azumin zai kai zuwa ga halakarsa ko zai kai ya zuwa ya ƙara masa wata cuta akan cutar da yake ko ya sabbaba masa jinkirin waraka to karya azumin ya waje ba a karya azumin ya waje ba a kansa wannan ce ranar asabar an karanta ayar da take magana akan alkiyama la ta'tikum illa baghta to dan Allah menene ingancin hadisin da yace ce manzo ba zai yi shekara dubu a ƙasa ba sai alkiyama ta tashi wannan hadisin ba hadisi bane dukkan hadisi da yake ayyana shekaru na wato da duniya za ta yi kafin ta tashi wannan hadisin ba ingantacce bane kamar yadda ya waɗansu daga kamar ina ganin ibn al-qayyim ne ya faɗa a cikin al-manarul munib ɗaya daga cikin dai malamai da suka yi magana akan hadisai da basu inganta ba saboda haka wannan hadisi ne wannan wannan hadisi ne bai inganta ba bai halatta a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a menene hukuncin wanda ya fi ya fiɗe ɗan akuya a shari'a abin nan ya fiɗe abin wato dandaka yake nufi ko kuwa eh, eh, eh, idan dandaka wannan babu laifi babu laifi idan an yi ne domin ya zamanto kan cewa ya zamanto ya samu ya yi kitse dan akuyar ya yi kitse ya yi kiba wanda yake za a mori namansa yadda ya kamata babu laifin an yi wannan hmm. domin babu abin da ya hana shi a cikin hadisi a cikin shari'a kai sannan yaya ake yin sallar tasbihi da cikakken bayaninta a sallar tasbihi ɗaya daga cikin salloli ne na nafila da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka bayyana ya bayyana wato girman ladanta ya ce wanda ya aikata wanda ya yi ta Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubansa a hadisin ya inganta wajen a sashen malamai waɗansu kuma sun ce hadisin bai inganta ba amma hadisi ne wanda yake ingantacce a bisa tahririn a hanyoyin riwayar hadisi bisa ilimin isnadi hadisin ya inganta an aka bi ka'idodin isnad waɗanda suka raunana hadisin sun raunana shi ta fuskar naƙadi ga mataninsa suna cewa hadisi ne wanda yake ya saba yadda ake yin sauran salloli kuma ingancinsa bai kai da isnadinsa bai kai ingancin da za a ce an dogara da shi wajen tabbatar da asali kamar wannan ba wannan nakadi na matan wannan shine abin da waɗansu malamai suka yi kamar shekul islam ibn taimiyya da almajiransa ibn al-qayyim da ibn al-abdulhadi da imam zahabi da kuma abokinsa a wajen neman ilimi alhafiz abul hajjaj al-mizzi duk suka ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba bal suka ce mawdu'i ne waɗansu daga cikinsu sun ce munkar ne Almunkar shi shine hadisin da ya zamanto an ruwaito shi ba shi an ruwaito shi ba ana ana kyautata zaton kan cewa kuskure ne wajen riwayar saboda rashin saboda rashin karfin yarda da ake da shi ga waɗanda suka ruwaito kuma babu wani hadisi da ya masa shaida domin hadisin tasbih ba wani hadisi da ya yi masa shaida don sallah ce wadda ita kaɗai aka sifanta ta da wannan sifa to amma imam ahmad an ruwaito da gare shi ya inganta hadisin salatu tasbih haka zalika malaminsa abdullahi ibn al-mubarak almajirin imam malik rahmatullahi alai haka alhafiz ibn hajar al-asqalani da Alhafid imam, eh, imam jalaluddin suyuti a cikin al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a da kuma a sheikh muhammad nasiruddin al-albani cikin malaman wannan zamani allah ya ji kansu baki daya sun inganta hadisin saboda haka hadisi ne ingantacce a takaice sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin ta raka'a hudu idan mutum yana da iko ya yi ta a kullum in mutum yana da iko ya yi ta a sau ɗaya a mako ko a sau ɗaya a wata ko a sau ɗaya a shekara ko a sau ɗaya a rayuwarsa raka'a hudu bayan mutum ya yi karatu na sallah zai yi tasbihi da sigar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata riwayar ta wannan hadith din da ƙarin wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wato subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim yayi sau goma sha biyar sannan yayi ruku'u yayi sau goma sannan ya dago daga ruku'u yayi sau goma sannan yayi sujada yayi sau goma ya dago daga sujada yayi sau goma ya sake sujada ta biyu yayi sau goma ya dago daga sujada ya zauna yayi sau goma sannan ya miƙe ya sake yin karatu ya sake yin kamar yadda ya arka a farko haka zai kowace raka'a sai a raka'a karshe bayan ya yi tasbihin a zaune sannan yayi tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama wannan shine mujmalin yadda riwayoyin hadisin suka zo kuma kamar yadda muka ambata a waɗansu malamai sun tabbatar da ita waɗansu kuma sun yi na fahimta bina'an akan duba da wato hadisin da hadisan da suka zo akan akan bayaninta eh? na'am ai na faɗa abin da yake shine mafi rinjaye ta fuskar isnadi hadisin ingantacce ne waɗanda suka raunana hadisin sun yi shi ta fuskar naqdul matn naqdul matni kuma ba kowane malami ne yake sallamawa da shi ba idan hadisi ya riga ya inganta musamman imam ahmad wanda imamu ahmad yana daga cikin wanda yake da ka'ida wajen alhadithul munkar hadisi wanda aka ruwaito shi wanda yake ba wanda ya ruwaito shi in ba in ba ta wannan riwayar ba yana taka sau da yawa yakan ce wannan hadisi ne munkari daga ciki akwai wadansu hadisai ke cikin bukhari wanda imam ahmad ya sifanta su da nakara kamar hadisin istikhara wajen imam ahmad ya ce hadisi ne munkar saboda hadisin hadisi ne na mutanen madina kawai jabir ibn abdullahi shi kadai ya ruwaito shi daga muhammad ibn al-munkajir ya ruwaito daga jabir kuma yawanci hadisin madina aka ce in ka ji hadisin madina an ce muhammad ibn al-munkadir an jabir to an rasa masa mafita ne sai a ɗauki wannan saboda haka waɗansu kuskure suke sai su yi masa wato tarkibin isnadi saboda haka dai a shahid imam ahmad ya sifanta wannan hadisi da nakara duk da yake a wajen imam al-bukhari ba hadisi ne munkar ba to amma kaga duk da yake da wannan shine manhajinsa shine tsarinsa shine tafarkinsa wajen hukunci akan hadisai ya karɓi hadisin salatu tasabih ya karbe shi ya inganta shi saboda haka wannan kuma shine abin da ni shine fahimta ta kuma abin da nake fatuwa akai kenan ko bara na yi wannan bayani a wajen karatun nan kan cewa a iyakar a bincike na a kuma iyakar abin duba na da abin da na ga malamai sun faɗa don game da na saɓaninsu akan wannan akan wannan mas'ala hadithu tasabih hadisi ne ingantacce wanda kuma da yake son karin bayani sai ya koma cikin al'ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a al-hafiz imam ad-din suyuti eh, jalaluddin suyuti yayi dogon bayani wajen riwayoyin wannan hadith din haka zalika a ciki ne kuma ya ambaci cewa ibn hajar ya hassana shi ya ce hadisi ne hasan haka zalika a cikin silsilar sahiha na sheikh nasiruddin al-albani da kuma sahih abi dawud domin yana hadisin yana cikin abi dawud sannan ina so a ƙara jan hankalin jama'a dangane da bankin musulunci a domin kafirai suna ta rubutu a jaridu da kafofin labarai suna caccakarsa amma babu wani a musulmi ɗaya da ke kare shi eh, to wani ya daga cikin rauninmu a cikin dukkan matsala sai ka ga muna da jaridu ɗin tunda akwai jaridu waɗanda suke na musulmi ne kamar daily trust kamar people's daily kamar blueprint duk jaridu ne wanda yake na musulmi kamar tryon kuma in aka in muka yi rubutu za su buga dama ba ma rubutun sai kullum mu ce kafirai suna ciccikan mu ya kamata mu kaza amma ba ma yi hmm. amma ba ma yi nawa ne za ka ga sun yi rubutu akan ba da kariya ga wannan bankin na musulunci kaɗan ne amma su ka ga su sun fi kowa hayaniya har su je su biya har su je su samu su samu alkali su shirya ya zo ya ce dokar da ta ba da dama a kafa a lasisin da aka aka bayar na bankin musulunci ya saba doka ya gina hukunci akan doka wadda take shafaffiya amma kuma duk cikin marubuta in banda dai mutum ɗaya da na gani ya yi didat wannan mala abubakar siddiq mai rubutu a cikin leadership shi ne ya rubutu wanda ya caccaki waɗanda suka fito suka yi a suka yi sharhi akan hukuncin da kotu ta yi ko mutane ne wanda suka sayi awa ɗaya suka biya wajen miliyan ɗaya suka je suka aka ɗauko babu wani wanda zai kare bankin musulunci su suna tattaunawa wai akan dokar da akan hukuncin da kotu yayi na cewa lasisin da aka bama bankin musulunci haramtacce ne a dokar ƙasa suka tattauna suka tattauna ba wani wanda ya zo ya ce zai musu inkari da aka yi ma gidan rediyo gidan talabijin din bayani sai suka ce biya suka yi suka zo suka yi kuma an kwana shi ku biya ku zo amma babu wanda ya yi amma babu wanda ya yi sai shi wannan bawan Allah Malam Abubakar Siddiq a cikin jaridar leadership ta wajen kusan sati hudu ko biyar da suka wuce shine ya yi musu raddi raddi wanda yake na ilimi ya yi bayanin abubuwa waɗanda suke su ne daidai akwai waɗansu lauyoyi da suka ce za su yi bayani za su yi rubutu a ciki in sun karɓi dokar to dokar ta fito kuma har yanzu din sun bugo sun ce za su yi bayani ba abin da suka yi har yanzu ba abin da suka yi wannan yana daga cikin raunin mu kuma haka za mu tsaya ya zamanto kan cewar muna gani abin da yake haƙƙi ne namu ne amma saboda kawai mun zamanto yawan mu bashi da wani amfani ba ma amfani da ƙarfinmu da yawan namu da hankalinmu da dukiyarmu da iliminmu sai ka ce mu ne ba mu da ilimi ko ba mu da lauyoyi amma saboda rashin kishi gashi nan sai ka ga sai su ne suke yin abubuwa kamar su ne kadai suke da gaskiya mu ko ba mu da gaskiya kamar su ne kadai suke da haƙƙi mu ba mu da haƙƙi ko su ne kadai suke da yanci mu ba mu da yanci ba sauke wannan yace ai mun karin bayani gane da hadisin nan da aka da aka hana cigiya a cikin masallaci ita wani karin bayani kake so an haramun ne bai halatta ba annab sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya zo cikin masallaci yana cigiyar raƙuminsa da ya bata annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce kada Allah ya dawo maka da raƙumin ba a gina masallaci domin haka ba masallaci ba dan waje ne ba dandali bane masallaci wajen bautar Allah ne saboda haka mutum ya yayi tsantseni wajen wannan kada ya saba ma Allah jalla wa ala ya yi yayi abin da zai sa masa rashin albarka a cikin dukiyarsa ah, idan tsinta aka yi a cikin masallaci wai idan kama an yi tsinta a zo a faɗa a kofar masallaci ake tsayawa a bayani yi cigiya a ce wanda ya yadda abu gashi na'am wannan ba cigiya ba ne sanarwa daban cigiya daban amma wannan bai shiga inda nan na mutuwa ne in ya shiga cikin na'ayu wato yin shela da mutuwa wannan ya zamanto haramun dan annab sallallahu alaihi wasallam ya hana annayu wanda ake yi dan alfahari amma babu laifi a sanar da mutuwa domin mutane su zo su halarci sallar jana'iza amma idan dan alfahari ne da nuna kan cewa wani babba ne ya mutu ana yin shela da wannan to wannan haramun ne na'am in an tsinta eh wannan ba cigiya bane ai cigiya in shadu dhalla kace wa ya ga abina kaza shine amma sanarwa kan cewa kamar in wani abu ya rasa in wani ya rasa dukiyarsa a sanar wannan babu laifi a za mu tashi aya ta hamsin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون ta'ala ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin to tamkar haka ne muke rarraba ayo muke bayyana ayoyi warawara wa litastabina sabilul mujrimin kuma domin hanyoyin masu laifi su bayyana a wannan wajen akwai ƙira'a guda biyu wa litastabina sabilul mujrimin kamar yadda yake ƙira'ar Hafs ko kuma wali tastabina sabilal mujrimin kamar yadda yake kira'ar waɗansu daga cikin ƙurra daga ciki hadda nafi' litas a bisa kira'ar da muka karanta shine domin hanyoyin masu laifi su bayyana ko kuma litas ta bina sabilal mujrimin domin ka bayyana hanyoyin masu laifi a cikin dukkan waɗannan guda biyu akwai wato ƙarin ma'ana a cikin fuskoki guda biyu na kowace kira'a wato Allah ya ce kamar yadda ya bayyana haka Allah yake bayyana ayoyinsa bayani wanda yake na warwara shine ma'anar tafsil fasila shine abin da yake ya fito daga cikin abu saboda haka in kace tafsil wato abin da zaka fitar da shi ka rarraba shi da ya zamanto kowane abu da ya kama da kowane abu ya fita daban daga wani abu daga abin da bai kama da shi ba to idan aka yi bayani bayani wanda ya mai da abu ya zamanto warwara to shine ake ce ma an yi tafsil haka ake sifanta alkur'ani wa tafsila kulli shay wato mai bayanin komai a rarrabe a warware to Allah ya ce kamar haka muke bayyana ayoyinmu warawara ayoyin Allah su zamanto kan cewa ba su yi ishtibahi ba ba su wato fahimtar su ba ta rikida ba ga dukkan wanda yake mai hankali dukkan wanda yake masani babu abin da zai sanya shi ya zamanto bai gane ayoyin Allah ba to kamar haka yanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana halin waɗannan mushrikai haka Allah ya bayyana ayoyinsa domin alhaka Allah ya bayyana ayoyinsa warawara kuma domin hanyar masu laifi su ne mushrikai ta bayyana wato a gane su a su na girman kai da wulakancin da suke ma mutane da rashin ganin kiman mutane da yin alfahari da abun duniya da ganin cewa babu wani wanda yake da kima a duniya sai wanda yake da abun duniya wannan duk hanyar duk hanyar masu hanyar mushrikai ce su ne suke ganin duniya ita ce komai har suke ganin cewar waɗanda yake Allah maɗauka waɗanda yake Allah ya yi musu ni'ima da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karanta wannan ni'imar cewa ai ba wani abu bane domin da abin da suka samu alheri ne mai yawa da su da suke da abin duniya su suka fi cancanta wannan alheri to wannan shine tunanin waɗanda ba su da imani wannan shine mizanin waɗanda ba su da imani to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi haka ya bayyana ayoyinsa don hanyar su ta bayyana kada su zamanto kan cewar wato musulmi kada su rudu da hanyar kafirai domin hanyar Allah sai ya sifanta su da almujrimun masu laifi masu domin babban laifi shine yi ma Allah laifi ta hanyar yin shirka da shi shine asalin dukkan laifi to wanda duk ko yake so ya bi hanyar waɗannan mutane to ya zamanto shi ma zai zamanto a cikin masu laifi kenan a cikin masu yi ma Allah laifi to don haka wato yake da muhimmanci hanyar masu laifi ta hanyoyin su bayyana wanda yake nuna kan cewar yana daga cikin abin da wato wannan addini ya kunsa bayyana bata da ke cikin hanyar waɗanda suka karkata daga tafarkin daidai bayyana jahiliya a kan yadda take domin a kyamace ta da kuma caccakar jahiliya da nuna bakinta da yin da suka akan hanyoyin kafirai wanda yake wannan yana daga cikin abin da musulmi yanzu ba ma yi har ya zamanto cewar waɗanda suke kafirai har sun mayar da hanyar su ita ce ma kamar ita ce ma ita ce ma a tsariƙul mustaqim saboda yawan kururuwa da suke yi da kwarmato da hayaniya da suke yi akan nuna cewa hanyar su ita ce idan suna maganar yanci kai ka ce su ne kaɗai masu yanci babu wani mai yanci in ba su ba in suna maganar wato hankali kai ka ce su ne kaɗai masu hankali babu wani mai hankali in ba su ba in kana maganar wato in kana maganar ci gaba kai ka ce su ne kaɗai suka san ci gaba ina ci gaba ga rayuwar jahiliya ina ci gaba ga rayuwar da ta mayar da mutum shi da dabba ba bambanci ina ci gaba ga mutanen da suka zamanto ba ga mutanen da suka zamanto wato butulci da rashin kunya da fitsara shine abin da ake tutiya da shi amma kunya da tsoron Allah da godiya ga Allah da san adalci da riko da gaskiya da amana duk ba shi ne a gabansu ba in sun yi gaskiya in kaga sun yi gaskiya don su tabbatar da jari hujjarsu ne don suna gudun cewa rashin gaskiya zai sa tijararsu da kamfaninsu ya kare idan sun yi amana don suna ganin kan cewar amanar za ta biya su kuɗi ne kuɗi shi jari shi ne hujja a wajensu amma babu wata ƙima ta ɗan adam da suke rike da ita to irin wannan bayanin ga shi nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wali tastabina sabilul mujrimin domin hanyar mujrimai ta bayyana wato kenan duk abin da zai bayyana hanyar mujrimai ka gano ta a hakikanin yadda take abin da zai bayyana maka jahiliya ka gano ta ka gano sirrinta wannan yana ɗaya daga cikin manufa ta alkur'ani tunda Allah ta'ala ya ce haka yake tafsilin tafsilin ayoyi domin wannan tafarki na wanda yake wato mushrikai ya bayyana kenan daga cikin maqsudin bayanin alkur'ani shine a bayyana wato tafarkin jahiliya na aka dukkan abin da zai sa tafarkin jahiliya ya bayyana a ga wato muninsa a ga kuma wato rashin dacewarsa da wato kimar dan adam abu ne wanda yake makasudin alkur'ani a kira'a ta biyu sabina sabilal mujrimin domin ka bayyana tafarkin mujrimai kamar wato kenan Allah ya ɗora bayanin tafarkin mujrimai akan annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bayyana shi wanda yake shi ma wannan makasudi ne kenan wato dukkan mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mai da'awa lallai a cikin da'awarsa ya zamanto yana bayyana bata da ke cikin hanyoyin jahiliya da ke cikin hanyoyin mushirikai da sauran kafirai wanda yake kuma ana buƙatar haka din taya zaka san wannan taya zaka san wannan ka tsaya ka binciki irin yadda rayuwarsu take ka karanta yadda tsarin rayuwarsu take ka karanta yadda abubuwansu na sociology suke faɗa da irin falsafarsu na wato ilimin tattalin arzikinsu wanda yake na jari hujja ko na gurguzu ko falsafarsu wadda take cewa irin falsafarsu wadda take cewa mutum daga biri yake irin dukkan wannan batan nasu ka karanta don ka fahimci abin da ke ciki na bata kuma ka bayyana wannan batan ga mutane domin su kyamace shi su nisance shi wannan makasudin dukkan mai da'awa ne amma ba kowa ne zai wannan ba sai wanda yake mai da'awa wanda yake yana da rusuhi a cikin ilimi wanda yake yana da tabbaci yana da wato digadigai masu karfi wato masu nauyi ya kafa digadigansa akan tafarkin ilimi ya fahimci ilimi na addini yanda ya kamata da imaninsa to sannan sai ya shiga ya ga hanyoyin bata ya ga abin da ke ciki domin ya bayyana batan ga mutane don kada su rudu da hanyoyin jahiliya hanyoyin mujirmai ya zamanto sun rikita musu shiriyar Allah jalla wa'ala sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul inni nuhitu an a'budu an a'budu alladhina tad'una min dunillah ce ne ni an hana ni na bauta ma waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba wato an hana ni na bauta ma gumakan da kuke bauta ma aka kirawo bautar da shi aka ce ya yi aka yi lafazin ibada an hana ni na yi ibada na yi bauta ga waɗanda kuke musu kuke kuke bauta musu sai aka kirawo bautar da su mushrikai suke maguma kansu da abin da yake wato alhas ne uri da bihil am abu wanda yake keɓantacce na ibada shine addu'a domin ita ita ita ce kwakwalwar ibada kuma ita ce ainihin babbar alaka tsakanin mushirkai da gumakan da suke bauta ma suna roƙonsu suna roƙonsu idan za su yi tafiya su je su nemi sa'a wajensu idan wani abu ya same su su je su nemi kariya idan an yi musu haihuwa su je su kai su je su kai yanka wajensu domin ya zamanto kan cewar ɗan an kare shi daga shan inna ko daga wani abu mummuna duk irin dai abubuwa na jahiliya wanda suke yi to wannan bauta ce to Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ni an hana ni in bauta ma an hana ni in bauta ma wanda kuke bauta ma ba Allah ba wato kenan rashin bautar su ba wai abu ne ba yayi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kirkiro ma kansa yayi ba ba kuma sha'awa ce yake yi ba ba so yake ya kawo wani abu wanda ya saba ma sauran mutane ba ya ce ya zo da wani abu sabo domin yana neman mulki saboda in kana so ya zama kan cewa ka shahara khalif tu'raf ka saba ma mutane sai a san duk ba don wannan bane hana ni akai ni ma bin umarni nake yi qul la attabi'u ahwa'akum ce ne ni ba zan bi soyace soyacen ranku ba qad dalaltu idan idan na bi soyace soyace soyacen ranku ai na bata kenan wama ana minal muhtadin kuma ban zamanto cikin mashiryayyu ba wato aka sake cewa aka sake karrara ul ce ne musu domin a fassala cewar hana ni da aka yi na yi bauta an kuma yi mun wani hannun wanda yake shi kansa mustaƙilli ne kan kada busayace soyacen ranku domin a nuna cewar abin da suke a kai su mushrikai san rai ne ba su gina ba su aza addininsu akan ilimi ba wala akan shiriya bal akan al'ahwa ne abin da ake ce ma alhawa shine shiddatul mahabba tsananin soyayyen abu in kana son abu so wanda yake na adi kamar ɗa yana son ubansa kamar miji yana son matarsa wannan soyayya ce ta ɗabi'a ba a kiranta hawa amma hawa shine wato son abu wanda yake har ya wuce iyaka wanda yake komai za ka iya hasararsa domin samun biyan bukatar wannan abu kamar son kuɗi son kuɗi ana sifanta shi da hawa wanda son kuɗi ya zamanto masa hawa shine mai yaki halal ho haram ko menene in dai kuɗi zai shigo to ba sa ya bincike daga ina yake in dai akwai riba to ba ruwansa da bincike yaya ribar take amma wanda kuɗi za su zo wajensa ya ce anya ko wannan ya halatta a gare ni to wannan fa sai na yi tambaya gaje yana koma yana tambayar malamai me hukuncin wannan gafa abin da aka bani to wannan ba hawa wannan kuɗi bai riga ya zamanto masa san kuɗi bai zamanto masa hawa ba san kuɗi ɗabi'a ne amma yayin da mutum zai zamanto kan cewar ya sanya san addini ya sanya tsoron Allah ya gicciya shi tsakaninsa da son kuɗi to nan bai zamanto alhawa ba shi yasa kaga Allah ta'ala ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin baka ga wanda ya ɗauki abin bautansa ya zamanto hawansa ba wato abin da yake so shine addininsa abin da yake so shine addininsa idan ya yi adalci dan dan zai tabbatar masa da abin da yake so ne idan ya yi gaskiya dan za ta tabbatar masa da abin da yake so ne yayin da gaskiya ba za ta tabbatar masa da abin da yake so ba to daga shi daga tsakaninsa da gaskiya kama bainal mashriqi wal maghrib saboda haka shine wanda za ka gana cewa yakilu bi mikyalaini yana da ma'auni guda biyu ma'auni na san ransa ma'auni kuma na sabanin san ransa ba shi da ka'ida guda ɗaya da yake bi to duk wannan dan me dan mun dan munin hawa ai kuna ganin irin mutane masu hawa ko kuna ganin kukan yi mu'amala da irinsu kukan yi mu'amala da irinsu wanda shi babu abin da ya sani sai abin da yake ransa yake so to kaga duk wanda ya yi mu'amala da wannan ya san kanta bai mu'amala da mutum ba babu nasu sai nasu nasu a nan wajen to kasancewar an ce an sifanta hanyar mushrikai da kan cewa soyace-soyacen ransu ne a cikin wannan akwai suka da rusawa ga addinin jahiliya kan cewa ga baki da addini ne wanda aka gina shi akan san rai sannan Allah ta'ala ya ce ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce musu wato bana bin soyace-soyacen ranku idan har na bi soyace-soyacen ranku ai na bata wa ma ana minal muhtadin kuma ban zamanto cikin shiryayyu ba Allah bai ce wa ma ana muhtadin ba ni ban zamanto shiryayye ba sai ya ce wa ma ana minal muhtadin saboda wannan balaga ce ta alqur'ani wanne ne yafi isa matuƙa ka ce wane malami ne da kuma ka ce wane yana cikin malamai wanne ne yafi isa matuƙa wajen jin nauyin da sifanta wannan da sifar ilimi ka ce wane malami ne ko ka ce wane yana cikin malamai yana cikin malamai domin in ka ce malami ne wato ma'ana daga cikin irin sifofin da yake da shi akwai sifar malinta kuma akwai sifar ta yi a sifar malintar tasa akwai kuma ɗan abin da ba a rasawa na karkatar malami amma yayin da ka ce wane yana daga cikin malamai wato dukkan sifa ta ta kyautatawa da ke tare da malamai to ya sifanta da ita shi yasa sai Allah ya ce wa ma ana al muhtadin ko ban zamanto cikin wannan jama'ar ta malamai ta mutane da ake ce musu shiryayyu ba ban zamanto cikin su ba dan a nuna kan cewar na farko tukuna su mushrikai ba sa cikin wannan fi'ar ba sa cikin wannan da'ifar ta wato mutane wanda suke shiryayyu kai ka ce zaka iya suranta ga mutanen nan wanda suke shiryayyu wanda suke tafiya na alal ardi hauna masu tafiya nitse ba tafiya irin suna tafiya suna kormato suna suna suna waiwaye a hanya hmm? suna kallon abin nan suna kalle kalle suna kallon tsiraicin mata kana ganin waɗannan kasan wawaye kenan to kowa yana alfahari ya zamanto yana cikin waɗannan almuhtadun din to da aka ce wa ma ana min almuhtadin Allah in ne haka ban zamanto cikin wannan da'ifar wadda take ta shiryayyu ba a ciki kaga an kore cewar su kafirai su mushrikai da aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam bin tafarkin su ba sa cikin wannan da'ifar ta waɗanda suke shiryayyu sannan Allah ta'ala ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi bayan Allah ya ce ya hana shi ya bauta ma waɗanda suke bauta ma ba Allah ba ya hana shi ya bi farkin jahiliya ba kuma kawai wai ya saba din bane ba kuma ya wani abu sai kuma aka ce masa qul inni ala bayyinatin min rabbi kace ni ina kan hujja ne daga ubangiji na wato abin da nake yi ba mafarki bane ba zato bane a'a hujja ce daga ubangiji albayyina shine albayan abin da yake wato hujja mabayyaniya wato babu wani abu wanda yake akwai rudo a ciki san wato akwai lokacin da muke makaranta muke jami'a akwai wani malaminmu bature ne na ingila daga digirin farko aka ba shi digiri sama da phd dsc ya zamanto doctor of science amma ya tsufa sosai don shi ne ya kirkiro wani abu a cikin ilimin fannin lantarki to da yake ya tsufa yana da muzakira wanda yi a wajen koyarwa yana karanta sai ce kai a ku tsaya fa haka yake abin sai ga ya sa hannunsa a harshensa yana tunani wannan sai ya sa da yawa daga cikin ɗalibai a cikin wani lokacin sai ya zama tokan cewa ba ma buƙatar ma mu je ajinsa sai muka ɗauki abin da ya rubuta yadda yake da hankali muka koya daga nan don mu ci jarabawa saboda ba mu da aminci akan abin da yake faɗa yana shakka to ka gani duk wanda duk wanda yake mabiyi yana so ya samu aminci da wanda yake bi amma yayin da kasancewa wanda kake bi babu tabbas ya san hanya ko bai san hanya ba kamar misali kun bata a hanya ne kuna tafiya wani ya ce ai ya san hanya sai da ya zo kuna to dama ake ko hagu wancan zuwan dai kamar dama akai to kaga sai ka ji lokacin sai mutane da Allah ku samu ku samu wanda ya san hanya ai tambaya to wannan a cikin wannan dan ai nafayin wannan wato rashin fiqa da rashin aminci da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka ce musu ni akan hujja nake daga ubangiji akan bayani nake Ta tafarki wanda yake mabayyani wanda yake babu wata shakka a cikin cewa na san inda nake tafiya na san daga inda na fito kuma na san yanzu a inda nake wa kadzabtum bihi kuma kun karyata wannan wannan hujja wannan dalili da ya zo min daga ubangiji na alhali gashi kun kun karyata to yaya zan yi zan bi karyatawa ku ne in bar bayani daga ubangiji na koko me zan yi sannan Allah sai Allah sai Allah ta'ala ya ce ma indi ma tasta'jiluna bihi ka ce musu ba in ma abinda kuke gagga kuke neman gaggawar ya zo ba a waje na yake ba azabar da kuke cewa wa yaquluna mata hadhal wa'd yaushe wannan al'amarin zai zo fa sayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna hu sai su jijjiga kansu ya zuwa ga kanka ya zuwa gare ka suna sauraro su ji to yaushe ne abin zai faru dan izgili shine wannan isti'jal din to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wannan abin ba a waje na yake ba domin a wajen Allah yake domin mubalaga wajen nafayin dukkan wata sifa ta uluhiyya daga gare shi salawatullahi wa salamu alaihi inil hukmu illa lillah hukunci kadai a wajen Allah yake ba a waje na ba ba a wajen wani annabi ba ba a wajen wani sarki ba ba a wajen wani mala'ika ba hukunci na Allah ne yaya Allah zai yi da bayinsa ya kyale su saboda wata hikima tasa ko azabtar da su saboda sun cancanci azabar wannan na Allah ne duk da sun cancanci azabar baya ga annabi ya zamanto cewa shine zai yanke hukunci cewa azabar ta zo wannan hukunci na Allah ne ya qussul haq Allah yana bayanin gaskiya yana kissata abin da yake shine gaskiya babu ƙarya babu yaudara babu wasa a cikin maganar Allah wa huwa khairul fasilin kuma shine mafi kyawun masu rarrabe magana masu bayyana magana alfasil shine wanda yake wanda yake tafsil wanda yake rarraba wanda yake bayanin abu wato warawara babu bayani irin bayanin alqur'ani shi yasa zaka ga yaro dan kankani sai Allah ya sai Allah ya sare masa ya haddace shi kuma aka yi tafsiri sai ya fahimce shi saboda Allah madaukakin sarki shi yafi kowa ba iya bayani qul an na indi ji tastajiluna bihi laqudiya al bai bayni wa ce ne musu da abinda kuke gaggawar ya zo muku da a waje na yake da al'amarin ya da an riga an hukunta al'amarin tsakanina da ku da ni ne zan ce ai hukuncin azaba ya tabbata a gare ku yayin da kuke yayin da kuke takala ta kuke cewa to kawo mana azabar mana da a waje na yake ba a wajen Allah ba da tun na zo muku da shi saboda ni mutum ne waɗansu malamai suna cewa an ruwaito hadisi aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce ta fi tsanani gare ka ya rasulullah daga abin da ka fuskanta daga mushrikai yace hakika na fuskanci tsanani daga wajen mutanen ki amma babu rana mai tsanani a gare ni sai ran da na fita nake bijirar da kaina nake wato tallan kaina ga larabawa amina na je wajen a ibnu abdu yalil ibnu abdu kalal na je wajensa na ce ka bani kariya domin isar da sakon ubangiji na ya ce a'a ba ni ba kai na bar wajen ina wato mai tsananin bakin ciki ban ankara ba sai gano a karnu ta'alif karnu ta'alif shine miƙatin mutanen ta'if wajen kusan wato mul wajen kusan wajen kilomita 80 ne daga garin makka a hanyar ta'ifa tunda kaga daga mina wato sai ya gangaro sai ya kama hanyar ta'if bai an karba sai gashi yayi wannan doguwar tafiya yana daidai a nan wajen sai mala'ika jibril ya sauko masa ya ce allah ya ji abin da ka suka gaya maka kuma gashi ya turo maka ya turo maka mala'ikan da yake kula da duwatsu ya hore shi gare ka ka umarce shi da abin da kake so sai mala'ikan duwatsu ya gaishe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana so in shi ta an utabbiƙa alaihimul ni fa'alt in kana so wato in kife su in hada duwatsun nan guda biyu bakake su ne banu a abin nan jabalul ka'aba da abu ƙubais in haɗe su don su ne suka sa wato ƙwaryar maka a tsakiyarsu in haɗe su ga baki ɗaya ya zamanto kan cewa kenan babu su babu alamarsu da su da gidajensu da 'ya'yansu da komai da komai in kana so yanzu yanzu sai ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ina fata Allah ya fitar da tsatsan su daga cikin tsatsan waɗannan kafiran waɗanda za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi to kaga ga al'amarin an san a hannunsa amma bai yi ba kuma nan aya tana cewa da al'amarin a hannunsa yake da yayi waɗansu sai su ce akwai tufka da warwara hmm? to babu tufka da warwara wato al'amarin a hannunsa yake ƙullau anna indi ma sta'ajiluna bihi da abinda kuke gagga kuke ne kuke takala ta kuna cewa ya zo yanzu mana da a waje na yake to da al'amarin ya an riga an hukunta al'amarin amma yayin da mala'ikan duwatsu ya zo ya ce masa in kana so na haɗe su zan haɗe su sun yi masa idali a lokacin ne suna ce masa ne ka kawo mana ina azabar ta zo yanzu ba su yi masa wannan kalubale ba ya bijirar da kansa yana neman mataimaka ba su taimake shi ba ya zamanto cewar yana jin kaɗaicinsa. yana kamar yadda ya zo a cikin duwayoyin sira ya Allah gare ka nake kai kukan rashin dabarata da rashin na. da wulakanta ta a gaban mutane yayi wannan doguwar addu'a da take a cikin sira wadda aka ruwaito ta a cikin sira Allahumma ilayka ashku da'afi wa wa qillati hilati ila ban rike addu'ar ba amma ma'anarta dai shine cewar ya kai kukansa wajen Allah jalla wa'ala akan rauninsa da kuma wato rashin karfinsa da rashin dabararsa da cewa dukkan wata hanya ta toshe a gabansa salawatullahi wa salamuhu amma ba ya fita ba ne saboda mutanensa sun yi masa ƙalubale ya rasa abin da zai ce musu wato da a lokacin da suke cewa kawo mana azabar mana da a lokacin a hannunsa take da sai ya kawo musu saboda haka babu tanakudi a cikin wannan kun fahimta babu tufka da warwara a cikin wannan wannan haka yake saboda Allah maɗaukacin sarki shi ya faɗa da za su yi haka ya dace kuma a lokacin nan Allah ya ba da wannan sultani gare shi salawatullahi wa salamu alai sai ya yi ɗin wallahu a'lamu zalimi. qul law anna indi ma bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bizalimin Allah shine mafi sani da waɗanda suke sune azzalimai waɗanda suka cancanci ai wato kubar Allah ta sauka a gare su akan su wa indahu mafatihul ghaib mabudan ilimin gaibu suna wajensa shi kadai jalla wa ala la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma shine yake yana sane da abin da ke cikin dake doron kasa da abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganye da yake fadowa face ya san shi wala habbatin fi dhulumatil ard babu wata kwaya da ke cikin duffan kasa wala ratubin ko danye wala babu wani danye babu wani abu danye wala yabisin ko wani abu busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani wannan wato bayyana sifar Allah ce ta ilimi Allah maɗaukakin sarki yana da sifofi kyawawa sifofi da suke nuni akan kamala da rashin tawaya kuma yana bayyana su bit tafsil a rarrabe amma wajen sifofi da yake kore ma kansa a dunkule yake kore ma kansa waɗannan kamar ya kore ma kansa walam ya kullahu an ahad ba shi da wani tsara bai ce ba shi da wani mai kaza ba ba shi da wani mai kaza ba zai kawo shi ala tafsil ba amma wajen bayanin sifofinsa da ya sifantu da su na kamala sai ya kawo su ala tafsil kamar nan yanda ya fassala mana sifarsa ta ilimi jalla wa ala yace wa indahu mafatihul ghaib wato kamar yanda yace wallahu a'lamu bil zalimin Allah shine mafi sani da wanda suke azzalimai to shine kuma wanda yake mabudan gaibu suke hannunsa don ba wanda ya san wane ne azzalimi wane ne na kirki in ba Allah ba saboda ya alaka yana da alaka da batini hmm. gashi nan hatta wajen mala'iku wajen munafikai Allah ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum baka san su ba mu ne muke san su mu ne muke sanar da su to nan yace wa indahu mafatihul ghaib Allah shine kadai yake da mabudan ghaib shine fa'idar taqdimil wato al-khabar akan al-mubtada wa indahu ay la inda wa indahu wa indahu la inda ghairihi mafatihul ghaib a wajensa ba wajen waninsa ba mabudan gaibu suke mabudan gaibu fassarar su ta zo a cikin hadisin da bukhari ya ruwaito na abdullahi bin umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar sai ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyar da aka ambace su a surat a ƙarshen surat luqman fi hamsin la ya'lamuha illa Allah shine ma'anar mafatihul ghaib abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a ilmu sa'ar alqiyama wajen Allah take ba wani annabi da aka sanar da wannan ba wani mala'ika da aka sanar da wannan ba wani mai lissafi mai duba a cikin taurari wanda ya san da wannan mala'ika bai sani ba mala'ika wanda yake wanda yake hangen abin da ke cikin lauhul mahfuz ya karanta abin da yake ciki na umarnin Allah ya isar da shi har ya zo ga manzannin Allah shi ma kansa bai sani ba ballantana wani boka wanda yake dogaro ga abin sai fa abin ya sauko fa daga lauhul mahfuz ya zo zuwa sama'ud duniya a lokacin da ake gaya ma mala'iku da za su sauko da al'amarin zuwa ƙasa shine wato aljani ɗaya zai hau kan ɗaya ɗaya hau kan ɗaya Hasi su nisa can su ɗan ji ɗan kaɗan daga abin da ake faɗa an suka ji ‘yan gaskiya guda kaɗan sai su zo sai su da ƙarya ɗari sai zo su gaya ma bokaye shi kuma bokaye da ƙara nasa shine ake shine za ga ana cewa wato malam ya san gaibu da shine masu lissafi kuma na bugun ƙasa da tafiyar taurari duk da irin wannan ne suke zuwa suna ci da buguzun to idan mala'ikun da suke zuwa suna hango lahul mahfud ba su sani ba ina kuma wani wanda yake koma bayan su to ba wanda ya san sa'ar alkiyama inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu alghayth Allah shine yake saukar da ruwa Allah shine kadai ya san hadirin da zai ruwa kuma shine kadai ya san lokacin da ruwan zai sauko shine kadai lokacin ya san kuma iyakacin inda ruwan zai yanzu ka duba ga shekaran jiya shekaran jiya akai ruwa nan kudu da mu kaɗan mutane suka jike suka to masallaci a jike amma mu nan masallacin ko dugo amma wani wanda ya ga hadirin nan sai ya dauka baki ɗaya garin Kano an yi ruwa wannan ba wanda ya san kafin ruwan ya sauko ba wanda zai sani sai Allah ba wanda yake sanin wannan ko ilimin meteorology ba zai iya nuna maka wannan ba ilimin meteorology ba zai nuna maka wannan ba akwai abubuwa na al'ada wanda yake Allah madaukakin sarki ya gina su akan al'ada saboda haka su kansu za ka ga suna cewa ana tawakki ana fata za a yi ruwa za a yi kaza za a yi abin nan hasken rana saboda suna ganin da iska take tafiya a cikin hoton yanda yanda iska take tafiya suna ganin hoton duniya saboda haka bisa yanda Allah ya hukunta abubuwa bisa al'ada sai abu kaza zai faru abu kaza zai faru amma ba wanda ya sani Allah ta haƙiƙi in ba Allah ba wai alamu ma fil arham Allah shine san abin da ke cikin mahaifa abin da ke cikin mahaifa menene abin da ke cikin mahaifa abubuwan da Allah yake ce ma mala'iku ma su rubuta su kansu mala'iku ba sani ba sai lokacin yayi za su zo su rubuta Rizkuhu wa ajaluhu wa saqiyun Amsa'i shaqiyun wuta ne ko dan aljanna nawa ne arzikin zai zamanto sarki zai zamanto gwamna hmm? zai zamanto abin nan malami ko kuwa wahala zai sha manomi zai noma zai tayi wanda yake noman ba zai taba fita daga cikin noma ba har duk wannan sifar su suka sani Allah ne kaɗai ya sani amma yayin da ake yayin da ake da abu yayin da ɗaya yake cikin mahaifa karkari hmm, kaje an yi scanning an ga alamar maraina aka ce a wannan namiji ne ba a ga alamar maraina ba aka ce a wannan mace ce ko waɗansu daga cikin alamomi wanda ake yi da hoto wanda yake za a gani sai ka ce a ka gani saboda haka ku ne kuke karanta alkur'ani kan cewa wai a a waya lau ma fil arham Allah ne kadai ya sani ga ilimin science ya nuna amma abin da ke cikin al'arham din ai hadisi ma ya bayyana abubuwan da mala'iku suke rubutawa waye zai iya sanin wannan mala'iku za su zo su rubuta arzikinsa da ajalinsa da cewa ko shi dan wuta ne ko shi dan aljanna ne ba wanda zai iya sanin wannan ko su dukkan ilimin science ba wanda zai taba ce maka ya san wannan ko ma za a haife shi da rai ne ko ba za a haife shi da rai ba in an haife shi da rai din zai yi kuka ko ba zai yi kuka ba ko kwanan take zai mutu ya koma ko kuma shekara nawa zai yi duk wannan Allah ne kadai ya sani wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan ba rai da ya san abin da zai yi gobe saboda haka kaga wannan ya kamata in dai ka yadda da alkur'ani kada ka je wajen boka kada ka je wajen mai bugun kasa dan Allah ne kadai ya san abin da za ka yi gobe amma yazo ya ce maka za ka yi kaza za a kaza za ka yi kaza saboda kawai daga ka shiga wajensa ya gaya maka wani abu da aljaninsa ya je ya gaya masa kai ya ce abin nan ka je ka bar abin nan ka zo a mota kaza iri kaza ko yayin da zaka zo ka sa wani abu a abin nan ga a cikin aljihun da ga aljihun da ka sanya makullinka baka wajen kana zuwa sai ya gaya maka wannan abu saboda aljini ya riga ya gaya masa sai ya sai sai ya gigita ka saboda ka duk abin da zai faɗa sai ka ce sami ina wa tsana baka san yayin da kake wannan ka sai da imaninka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo wajen boka ko mai cewa ya san gobe <clears throat> ko mai irkara ko mai ma mai menene mai bugun kasa ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to wannan ya kafirta da abin da aka saukar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kai da kake karanta alqur'ani kana karanta irin wannan wa inda fatihul ghaib ka san cewa ƙarya yake bai sani ba ko ya faɗi gaskiya guda ɗaya to abubuwan da zai biyo baya da su duk ƙaryarki ne wala wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ko wani rai ba wani wanda ba wani ran da ya san cewar a ina zai mutu ba wanda ya san a ina zai mutu kaga inda akwai wanda ya san a ina zai mutu ya san cewar alal misali ya san kamar wanda aka ce ne wato idan mutum ya san cewar alal misali aka gaya masa a garin da zai mutu cewa abuja zai mutu saura ka sai ce shi da abuja har abada shi da abuja har abada saboda wai kada abin kada ya je ya mutu a can bai san idan Allah madaukakin sarki kamar yadda zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya rubuta ajalin mutum a wani gari sai ya sanya masa bukata a wannan garin sai ya tashi tafi wannan garin ba ya tafi ne don ya mutu ba ya tafi ne don ya harka ya tafi ne don ya biya bukata sai ya kaci kus da mutuwar shi zai kai kansa hau wajen shi zai kai kansa zuwa ga ajali ba to babu rai wanda ya san wannan ba ran da ya san cewa bi ayi ardin ta mutu a wani rai a wani wuri ne rai zai mutu wa'annan mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah saboda haka ka duba ka gani irin wannan abu ne wanda yake da alaka da abubuwa da suka yi zurfi a cikin gaibu kuma kana sana cewa suna nan kowa ya san cewar kowa ya san cewar irin abin da yake faruwa gobe abu ne wanda yake mai ban mamaki kuma ya ga duk ilimin da ake da shi duk cibiyoyin ilimi da ake da su ba a gane abin da zai faru yanzu dubi irin abin da yanzu dubi irin abubuwan da suke faruwa na girgizar kasa na tsunami irin abubuwan da suke faruwa na abin nan a irin 9-11 na september 11 din da suka zo suka faru da abubuwa wanda yake baka taba tsammani kai ka ce to idan da ina ake ina ilimin namu ina binciken namu kamar yadda ya faru ga america lokacin da wannan abin ya faru ina abin nan ina cia din namu ina nsa din namu ina wane ne namu duk a lokacin da aka zo a ce ai sai a zo a yi garan bawul ga tsarin gabaki daya saboda me saboda ya zo musu barabe da sun san abin da zai faru gobe da abin da ya zo musu ba shaida ne akan cewa ba su sani ba duk ilimin su duk dukiyar su duk tanadin su to babu wanda ya san mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah yana sanin abin da ke tudu da abin da ke cikin teku ka duba ilimin abin da ke cikin tudu in fa aka hada abin da ke cikin tudu ya hada fa dabbobi ilimin zoology kenan ya hada tsirrai ilimin botany kenan ya hada abin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa na wato ma'adanai da ilimin yadda ƙasa take geology kenan ya haɗa fannoni na ilimi daban-daban da shi kansa mutum ɗin ilimin mutum da al'adunsa da sauransu ilimin anthropology wato da abubuwan da ake yi a cikin jami'a da ya danganci doron ƙasa sannan abin da ke cikin teku kuma ilimin da ke cikin teku da shi kansa ilimin ruwan da shi kansa ilimin haske ya yake in ya shiga cikin teku da dabbobin da ke cikin teku wanda yake kowanne daga ciki ilimi ne wanda ba wai kawai a bana aka fara shi ba ko a yanzu ne a wannan zamanin ne ake shekaru aru aru ake yi duk wannan juz'i ne daga cikin ilimin Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin domin isa matuƙa wajen bayanin ilimin Allah sai aka faɗa ma abin da yake wato mafi kankancin abu wanda ba shi da alaka kai a ganin ka ba shi da alaka da wani abu na rayuwa yanzu alal misali ganye ya fado daga kan bishiya ya fado kasa sai ga me ya alaka da wannan da wani abu na rayuwa faduwar ganye zuwa kasa ba zai kashe kiyashi ba ko ba haka ba ballantana ya dammara al'umma ballantana a ce rayuwar waɗansu ta ƙare da wannan ballantana kuma a ce ya zamanto sanadiyar arzikin waɗansu abu ne wanda yake a zahirinsa zamu ga bashi da wani ko bashi da wani tasiri bashi da wani alaka to duk da wannan rashin muhimmancinsa a bisa tunaninmu Allah ya san shi to kasancewa Allah ya san shi ko ya nuna kan cewa akwai sirri a ciki sannan hatta kwaya fi zulumatil ard kwaya da take cikin dubban kasa kuma wannan kwayar in ka tsaya ka duba me zai sa kwaya ta kasance a cikin kasa manomi ya zo ya binne ta yana noma saniya tana tafiya ta taka kwaya ta binne ta a cikin kasa ya zama tsiro ya fito wataƙila wannan shi dalilin da wato itace dabino za ta fito zai fito a cikin daji ko mangoro ya fito a cikin daji ko kuma wani wani ƙwaro ya ɗauki wannan ƙwayar daga cikin furen fulawa yana makale da jikinsa ƙwaron nan ya faɗi ya mutu idan ya mutu a yi iska ta zo ta rufe kwaron da wannan kwayar ya zamanto lokacin ne kwayar za ta fito ta zamanto wani abu duk irin wannan abubuwan fa da suke faruwa duk suna cikin ilimin Allah ba ma kawai suna cikin ilimin Allah ba illa fi yana cikin littafi mabayyani wala ratbin wala yabisin ko wani abu wanda yake wato arratab wadan suna fassara shi da kan cewa shine abu wanda yake da rai abubuwa da suke da rai rayayyu sune abubuwan da suke cikin wato a ah, wato ko tsirrai ko dabbobi masu rai dabbobi wanda muke gani da wanda ba ma gani kamar irin su bacteria dinnan irin su amoeba dinnan irin su paramecium wani ga sunan da wanda kuke ta karantawa a biology dukkanin su sune ana cikin su da arrafu sune abubuwa da suke da rai wanda za su yi rayuwa sannan su mutu wala ya bisin abun da yake busace shine wanda ba shi da rai kamar ma'adanai kamar fetur kamar plastic da abu da wanda muka gani da wanda ba ma gani dukkaninsu suna cikin littafi mabayyani illa fi kitabin mubin wato ilimin Allah ba rataye da kawai kan cewar ya san shi a cikin zatinsa ba jalla wa'ala ba ya rubuta shi ya rubuta shi ba dan ya manta ba don kudura don nuna izza jalla wa'ala cewa yayin da abun zai faru duk da shine zai ce kun yakun amma mala'iku su ne za su gano da abun sannan su saukar da al'amarin Allah dukkan abin da zai faru ya rataye da yana cikin lauhul mahfuz an yi rikodin ɗinsa an kiyaye shi to ka gani idan irin waɗannan abubuwan Allah ya san su ya kiyaye su ina kuma da kuma ayyukan da Allah zai hisabi a kansu abinda kake aikatawa abinda muke abinda muke aikata abinda muke abinda kowane daga cikin mu yake aikatawa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl kuma Allah shine wanda yake yake karban rayukan ku da daddare yake sanya ku ku bacci at-tawaffi shine al-qabdu daukan abu wato shine yake ɗaukar ranku billaili da daddare ya sanya muku bacci an ambacin bacci tare da mutuwa an ambaci kalma ɗaya shine tawaffi ko alwafatu domin bacci kanin mutuwa ne sun yi kama da mutuwa ta cewar kowanne daga cikin su babu tamizi babu shu'uri za a zo a yi ta abubuwa a gaban wanda yake bacci bai sani ba haka zalika wanda yake wanda yake matacce to Allah shine yake ɗaukar ranku da daddare don ya nuna don kusancewar ba ku da kayumiya Allah shine alhayyul qayyum wanda yake tsaye da abubuwa ku ba ku ne kuke tsaye da kanku ba da ku ne kuke tsaye da kanku ba zai ba zai yi ku bacci ba domin idan kuka yi bacci in kuka yi bacci to shikenan komai sai ya tsaya tunda in kun dauka ku kuke tsaye da kanku sai jini ya daina gudana sai kwalwa ta daina aiki sai numfashi sai huhu ya daina shaka amma da yake ba ku kuke tsaye da kanku ba Allah ne yake shine alqayyum ku ku ba ku da wannan kayyumiya din kaga shi yasa shi Allah ba zai yi bacci ba inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya bacci kuma bai cancanta Allah ya bacci ba dan shi yake tsaye da komai da zai yi bacci shikenan duk komai sai ya rushe amma mu kuwa saboda bamu da wannan sifar dole mu bacci saboda bamu da kayyumiya wani abu ne yake Allah ne yake tsayar da mu to huwa alladhi yatawaffakum bil-layl shi yake daukar ranku da daddare dan ku tabbatar kan cewa ku bayi ne nasa wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kuma ya san abinda kuka yi aiki abinda kuka yi aikin sa kuka yi tsororin sa wato da rana thumma yab'athukum fihi sannan ya tashe ku a cikin wunin kaga sai aka ce aka farkawa ku daga bacci idan idan rana ta yi sai aka ambace shi kamar tashin alkiyama domin a nuna muku kan cewa Allah da yake muku haka yau da kullun ya sanya ku kuyi bacci sannan ya tashe ku daga bacci to zai gagare shi ya tashe ku ranar alkiyama kuma ka duba baccin nan ba wai wannan ne yake ba ba ba karba karba ake ba ba shift ake ba kamar yadda yan sanda suke yi kai ka je kai bacci in ka tashi ni na zo ne bacci a ce mutanen gari haka ake gabaki ɗaya garin Allah zai ɗauki ranku in dare yayi zai ya sa ku bacci ka ji kafa ta ɗauke sannan kuma lokaci ɗaya duka ga an tashi gari ya tashi to kamar haka mutuwa take gabaki ɗaya duniyar sai Allah ya ɗauke ku kamar yadda ya ɗauke ku garin gabaki ɗaya sannan ya tashe ku lokaci ɗaya li yuqda ajalun musamma in ya tashe ku domin ajali abin bato ya tabbata a hukunta shi shine ta ajali rana ajali na ajalin da aka sanya mu kowa kana tafiya ne zuwa wannan ajalin thumma ilaihi marji'ukum sannan ya zuwa gare shi ne ake mayar da ku thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labari da abin da kasance kuna aikatawa wato kenan kaga in ka tsaya ka duba yadda rayuwar mu take kaga tashi a abin nan kwanci tashi yau a kwanta yau a tashi yau a kwanta yau a tashi sai ga kwatsam wani ya tafi gobe ma kwatsam wani ya tafi to ka san kan cewa kai ma zaka zo ka tafi to in ka tafi din nan shine Allah yake faɗa to in ka tafi din nan wajensa kake tafiya ba wai ka tafi kenan ba shi kenan ka gama a'a wajensa kake tafiya sannan in ka koma wajensa to hisabi ne sai ya baka labarin abin da ka aikata to in ka gaskata shi akan wannan cewa ya kwantar da ya ɗauki ranka da daddare ya kashe ka sannan ya tashe ka kuma ya san abin da kake yi shi da cewa ya san abin da kake yi kana shirin za ka yi abu kaza za ka yi abu kaza za ka yi abu kaza kwalam sai ya ajali ya zo shine shirin shine sanin cewa ya san abin da kake ka san kan cewa ba kai ne kake shirya ma kanka ba tunda baka taba cewa bari in saurara bari ina zuwa tukuna sai na gama wannan abin sannan ajalin ya sauka duk kowa ajalin sai yana zuwa masa alhali yana cike da guri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana da'ira ya zana da'ira haka layi mai sassa guda hudu yace wannan shine ajalin dan adam sannan ya zana layi guda ɗaya fita daga cikin wannan square din yace wannan shine burinsa ya ketare ajalin kowa burinsa ya ketare ajalinsa kana nan kana shirin zaka ƙara aure in an yi sallah bayan sallah amma Allah ya rubuta cewa ajalin cikin azumin nan zaka tafi da sai ka da wannan burin zaka tafi kabarin ka kowane mutum da burace burace yake tafiya kabarin sa to wannan shaida ce ta kan cewar akwai wanda ya fi karfin ka wanda ke shi ke sarrafa ka to shi wannan din nan shine wajensa zaka koma in kuma ka koma wajensa sai baka labarin abin da kake aikatawa na'am هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye mai rinjaye na karfi akan sama da bayinsa ba wanda ya fita daga cikin ikonsa shine alqahar wato wanda yake ya rinjaya ya ya wato ya fi karfin kowa ya danna kowa akan duk abin da yake takama shi duk ka Allah madaukakin sarki ya gama da kai wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shine mai rinjaye a saman bayinsa wa yursilu alaikum hafaza kuma yana aiko da mala'iku masu tsare ku masu kiyaye ku alhafaza su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambaton zuwa cewa ya ta'aqqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku na dare da mala'iku na rana suna canzar juna tsakanin su da juna akan ku eh, tare zuwa wajen ku mala'ikun mala'ikun dare za su zo lokacin sallar la'asar su kasance tare da kowanne daga cikin ku ba za su tashi ba sai lokacin sallar asuba sai mala'ikun rana su zo sai su yi handin over ga mala'ikun rana su kuma mala'ikun dare sai su tafi sai kuma la'asar ta yi sannan su sauko in suka je sai Allah ya ce me kuka bar bayina suna yi suka ce mun zo musu suna sallah sallar la'asar kenan mun bar su kuma suna sallar asuba na rana kuma in suka zo sai su ce in Allah in suka koma sai Allah ya tambaye su me a wani hali kuka sama bayina mun zo suna sallar asuba mun bar su suna sallar la'asar to waɗannan shine wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko da makiyaya masu tsaro a gare ku hmm? su ne wanda Allah ta'ala ke lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da wato masu ta'aqibi wato masu zuwa bayan juna a gaba da shi da baya da shi suna kiyaye shi da al'amarin Allah suna kiyaye jikin mutum suna kiyaye ibn abbas ce suna kiyaye ajalinsa da arzikinsa da kuma ayyukansa duk abin da ya aikata suna rubutawa ba sa rabuwa da mu kuma su suke kiyaye ka daga sharrin miyagun shaidanu aljanu suna nan iblis yana nan tun da ya sha alwashin gaba da dan adam to abin da yake tsare ka daga sharrinsa wa'annan mala'ikun da suke tare da kai sai za ga hatta yaro dan kankani sai su tsare shi daga sharrinsa kuma suna kiyaye arzikinka arzikinka sai ya zo maka sannan suna kiyaye ajalinka ba za wani abu zai same ka ba sai wannan ajalin ya zo hatta idza jaa ahadakumul maut har sai idan mutuwa ta zo ma daya daga cikinku tawaffathu rusuluna sai manzanninmu jakadunmu su ne mala'ikun mutuwa kenan mala'iku da suke taimakon mala'ikan mutuwa sai su ɗauki sai su kashe shi wahum la yufarritun su kuma alhalin ba sa sake a wajen cika aikinsu ba sa nawa ba sa jinkiri ba sa wuce iyaka nan an kirawo waɗanda suke ɗaukan rai a rusul a can kuma a wata ayar a suratu sajda Allah ya ce ƙulyata ya tawaffakum malakul maut ce ne mala'ikan mutuwa shi ne yake ɗaukar ranku nan kuma Allah ya ce jakadunmu mala'iku su ne suke ɗaukar rai to wanne ne mala'ikan mutuwa shi kaɗai ne ko kuma mala'ikun mutuwa suna da yawa Abdullahi ibn Abbas ya ce mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne amma yana da mataimaka su ne sauran mala'iku wanda Allah ya sanya su ƙarƙashinsa wanda suke taimaka masa wajen aiwatar da umarnin Allah idan ajalin mutum ya zo to sai su je su ɗauki ransa ba za su yi sake ba ba sa nawa ba za su ce bari mu saurara masa sai ya gama ba a ai wannan bawan Allah ne na kirki yana sujada bari mu kyale shi sai ya dago daga wannan sujada tukuna yayi sallama sannan mu duk san su da suke da ka idan Allah ya ce a cikin sujadar zaka mutu to a ciki za su zo su ɗauki ranka duk san da kake da kaje kai kulle kullen ka kaje ka shirya wata wata deal tana nan tana jiran ka ba za su saurara maka sai ka gama da wannan deal din ba sannan su zo su yi cika aikin su shine wa hum la yufarriqun ba sa yin sake a lokacin ajalin idan ya zo ba zai jinkiri ba shi za ga da yawa irin wannan yana faruwa kaga mutum yana cikin shirinsa ya himmatu akan abu ya himmatu akan abu amma wannan himmat da yake tafiya yake ga ajalinsa ba ga wannan abun ba ba ga wannan abun yake tafiya gare shi ba to ba wani abu bane illa wada illa yanda al'amarin yanda Allah ya tsara wa mutum al'amarin nan dole sai ya bi shi ba wai kawai ba akwai mala'iku da suke sanya shi akan wannan hanyar haka zai je haka zai suke tsare shi akan wannan hanya haka zai bita har sai ya kai ya zuwa ga lokacin nasa sai Allah ya dauki ransa kuma wanda ya nuna mana kan cewa mala'ikun nan halitta ne na Allah da suke da karfi fiye da namu da suke da tsari ba irin namu ba da suke da iko ba irin ikon mu ba tunda suna da ikon su tsare ka kan dole sai ka bi umarnin Allah gashi kuma ba ganin su kake yi ba sun mardu ilallah sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah wato idan sun idan sun ɗauki ran sai a mayar da su ya zuwa ga Allah maulahumul haq ubangijinsu na gaske domin shi ne kafirai suna kiran gumakansu da kan cewa su ne maulansu hmm? suna cewa muna da hubal ba ku da hubal muna da lata ba ku da lata muna da kaza suna ganin waɗannan majibincansu ne to majibinci na hakika maula na hakika ubangiji na hakika mataimaki na hakika matsari na hakika shine Allah ala lahul hukm ala lahul hukm ku faɗaka ku ji hukunci nasa ne shi shi kadai gashi kuma ya bayyana ba abin da yake bayyana irin wannan hukuncin Allah irin saukar ajali irin saukar ajali kaga mutane ana shiri ana shiri ana shiri ana shiri daga ajali ya zo sai ya watsa wannan shirin sai kaga baki daya an buɗe sabuwar chapter duk abin da aka shirya ya watsi to wane ne ke da hukunci in ba Allah ba shi yasa sai ya ce ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mafi gaggawan masu hisabi zai yi ma mutane hisabi a cikin gwargwadon rabin wuni ka duba adadin mutane da suka zo tun daga farkon halitta har zuwa tashin alkiyama alma haka Allah zai musu hisabi a cikin mikidarin rabin wuni shine mafi gaggawan masu hisabi ba kuma a barin wani abu ma li kitabi alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha yaya wannan littafin baya barin wani abu komai kankanta komai girman face ya kiyaye shi to abinda ku Allah yake abinda aka kiyaye shi a cikin wannan littafin a ciki ne za a yi hisabi rana kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza me yasa kai kaza a ka samu wannan a ka fitar da shi haka za a yi wa huwa asra'ul hasibin Allah madaukakin sarki ne mafi gaggawa masu hisabi ya zo a cikin hadisi wanda imam ahmad ya ruwaito daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ika mala'iku innal mayyit wanda wato mutumin da ya zo mutuwa tahzuruhu mala'ika mala'iku suna sauka zuwa gare shi fa idza kana ar-rajulu salih idan mutum ne salihi qalu akhruji ayyatuha an-nafsu tayyiba sai su ce ki fito ya ke wannan rai wadda take wato mai tsarki kanat fi fil jasadi tayyib ta kasance a cikin jiki wanda yake mai tsarki jiki wanda ya san alwala da wankan janaba da sallah mm, ba jiki wanda yake wato ya rayu a cikin saban Allah da shirka ba ukhruji hamida ki fito kina bar yabo wa abshiri bi rauhin wa raihan ki albushir da iska mai sanyi da kanshi na aljanna wa rabbin ghairi gabban da ubangiji wanda yake ba mai fushi da ke ba fala ta zalu yuqalu laha zalik ba za a gushe ana gaya ma wannan rai irin waɗannan maganganu masu daɗi ba hatta ta huruj har sai ran ya fito daga cikin jikin mutum thumma yu'raju biha ila sama sannan sai a hau da ita zuwa ga saman duniya fa yustaftahu laha sai a nemi a buɗe sama fa yuqal sai a ce man hadha wane ne wannan fa yuqalu fulan sai a ambace shi da sunansa a ce wane ne fa yuqalu marhaban bin nafsi tayyiba maraba da rai wanda yake mai tsarki kanat fil jasadi tayyib wanda ya kasance a cikin jiki wanda yake mai tsarki udkhuli hamida ki shigo cikin sama kina a bar yabo wa abshiri bi rauhin wa rihan ki albishir da iska ta aljanna da kanshi na aljanna wa rabbin ghairi gabban da ubangiji ba mai fushi ba fala tazalu fala tazalu yuqalu laha dhalik hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah fiha Allah azza wa jal ba za a gushe ba ana gaya mata haka har sai an tike da ita a sama wanda yake a nan saman al'arshi inda Allah yake jalla wa ala wa idza kana ar-rajulu su idan ku mutum ne wanda yake wato wato mummunan mutum mai saban Allah qalu sai su ce akhruji ayyatuha nafsul khabitha fito ya wannan rai wanda yake wato wanda yake mara tsarki kanat fil jasadil khabith wanda ya kasance a cikin jiki mara tsarki ukhruji zamima ki fito daga cikin wannan jiki ana kina a zargi wa abshiri bi hamim ki farin wato albushir da wato hayaki na wuta wa da kuma wato una wanda yake na wuta wa akharu min shaklihi azwaj da kuma wani ma nau'i na azaban wanda yake ake hadawa tare da wannan fala tazalu yuqalu laha dhalik ba za a gushe ba ana faɗin wannan wannan rai hatta takhruja thumma yu'raju biha thumma yu'raju biha ila sama sannan a hauda ita zuwa ga sama fa yustaftahu laha a nemi a bude wannan saman ga wannan rai fa yuqalu man hadha sai a ce wane ne wannan fa yuqalu fulan sai a ce wane ne fa yuqalu la marhaban bin nafsil khabitha ba ma maraba da rai wanda yake wato mara tsarki kanar fil jasadil khabith ya kasance a cikin jiki wanda yake mara tsarki irji'i zamima ki koma kina abazzargi fa innahu la yuftahu laki abwabus sama ba za a buɗe saman ba za a buɗe ƙofofin sama ga wannan rai ba fatursalu minas sama sai a jeho sai a jeho ta daga sama a jeho ran daga sama thumma tasiru ila alqabr sai ta fada sannan ta koma cikin kabari fayajlisu ar-rajulu salih sai a zaunar da in aka dawo da ran dukkan rayukan za a dawo da su sai a zaunar da mutum salihi fa yuqalu lahu mithla ma qila fil hadith al awwal sai a ce masa irin abin da aka faɗa a cikin hadisi na farko shi ko mutum wanda yake wanda yake wato tababbe sai a ce masa irin abin da aka faɗa a cikin hadisi na biyu wato a cikin hadisi na farko a ce ya rai wanda yake wato abin yabo ki albushir da iska ta aljanna da, da wato kanshi na aljanna shi kuma wanda yake mutum wanda yake wato tababbe sai a ce masa ya wannan rai wanda yake abin zargi ka yi albishir da hayaki da kuna daga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za a ce musu wato annafsu tayyiba fil jasadi tayyib subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ah, kafin